أخ من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا والذي جعل بين العباد وشائدا ووصائل وصى بها خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد لربنا ولا ند له وكان الله سميعا بصيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ثلاثا وسلاما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وعدوا الحقوق لأربابها وأوصلوها لأصحابها يكتب الله لكم عظيم الثواب ويجركم من أليم العقاب واعلموا عباد الله أن ربكم بمنه وكرمه فصل في كتابه كل شيء وأرشدكم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى ما يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار ويسعدكم في هذه الدار فبين الحقوق التي لرب العالمين على عباده لأن حق الله علينا أعظم مما افترضه علينا وأكبر مما أوجبه ولكن الله برحمته فرض علينا بعض ما في وسعنا وإلا فحق الله أن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر وبين الله تعالى حقوق العباد بعضهم على بعض لتكون الحياة آمنة مطمئنة فبين راضية مباركة تظلها الرحمة وتندفع عنها النقمة ويتم فيها التعاون ويتحقق فيها التناصر والمودة فبين حقوق الوالدين على الولد وحقوق الولد على الوالدين وحقوق ذوي القربى والأرحام بعضهم على بعض وكل يسأل عن هذه الحقوق والواجبات فإن أداها وقام بها على أحسن صفة كان بأعلى المنازل عند ربه ومن ضيع هذه الوقوق كان بأخبث المنازل عند ربه الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت ولا يعجب عنه مثقال ذرة في الكون أيها المسلمون وإن من أعظم الحقوق بين العباد صلة الأرحام فصلة الرحم حق طوقه الله تعالى على العناق وواجب أثقل به الكواهل وأشغل به الهمم والأرحام هم هم القرابات من النسب والقرابات من المساهرة وقد أكد الله تعالى على صلة الأرحام وأمر بها في مواضع كثيرة في كتابه يقول تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وجعل الرحم بعد التقوى من الله فقال عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولعدم صلة الرحم ولكونها من أسس الأخلاق وركائد الفضائل وأبواب الخيرات فرضها الله في كل دين أنزله قال تعالى وإذا, أخذ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولعظم شأن الرحم شرع الله صلتها قبل أن تشرع تفاصيل أكثر العبادات فهذا جعبر رضي الله تعالى عنه يقول للنجاشي وهو يعد وهو يعدد ما كان يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرهم به قال وأمرنا بترك الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام ولقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم شأنها من أول رسالته وبداية بعثته ففي صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ولعذا بشأن صلة الرحم أوسى بها النبي عليه الصلاة والسلام أول وصوله المدينة مهاجرا وفي ذلك يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن دفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه أردت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي وابن ماجه وثواب صلة الرحم معجلة في الدنيا مع ما يدخر الله لساهبها في الآخرة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له برزقه وأن ينسى له بأثره فليسل رحمه أخرجه البخاري والترمذي ولفظه قال تعلموا من أنسابكم ما تثلوا ما تسلون به الحرم أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر كما أنه من أسباب الوقاية والحماية من سوء العواقب في الدنيا والآخرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف على نفسه يوم فاجأه جبريل في غار حراء رجع إلى بيته خائفا وقال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسك فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتثل الرحم وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فجزمت رضي الله تعالى عنها بأن الله تعالى لن يخزيه استدلالا بمكارم أخلاقه وأولها أنه كان وصولا لرحمه عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم لها خاصية في انشراح الصدر وتيسر الأمر وسماحة الخلق والمحبة في قلوب الخلق والمودة في القربى وطيب الحياة وبركتها وسعادتها والمسلم فرض عليه صلة الرحم وإن أدبرت والقيام بحقها وإن قطعت ليعظم أجره وليقدم لنفسه وليتحقق التعاون على الخير فإن سلة الرحم وإن أدبرت أدعى إلى الرجوع عن القطيعة وأقرب إلى صفاء القلوب فأنا بذر رضي الله تعالى عنه قال أوتاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتال من الخير أوتاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم أخرجه أمت وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أسلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأعلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم النل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أخرجه البخاري وقطيعة الرحم شؤم في الدنيا ونكد وشر وحرج وضيق في الصدر وبغض في قلوب الخلق وكراهة في القربى وتعاسة في أمور الحياة وتعرض لغضب الله وطرده وتكون الرحم والأمانة على جنبتي الصراط تختطف من ضيعها فترديه في جهنم كما في حديث الذي أخرجه مسلم فأقوتها أليمة في الآخرة وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله لسائب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أخرج ابن ماجه والترمذي والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الله تعالى نعم أما ترضين أن أسل من وسلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقفوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تؤرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم أخرجه أحمد وعن العامش قال كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتدة دون قاطع رحم أخرجه الطبراني وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر أخرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم أيها المسلمون والمقصود من الرحيم من هم من بينك وبينهم قرابة بسبب الولادة وأول من يدخل في الرحم وتؤمر بصلته أبواك ثم الأقرب فالأقرب كأبنائك وبناتك ثم إخوانك الأشقاء أو من الأب أو من الأم وإخوانك كذلك ثم أمانك وعماتك ثم أخوالك وخالاتك وهكذا وإن سلة الرحم هي بذل الخير لهم وكف الشر عنهم هي عيادة مريضهم ومواساة فقيرهم وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم وإتهام غنيهم والهدية له ودوام زيارتهم والفرح بنعمتهم والتهنئة بسرورهم والحزن لمصيبتهم ومواساتهم في السراء والضراء وتفقد أهوالهم وحفظهم في غيبتهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والصبر على أذاهم وحسن صحبتهم والنصح لهم ولقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلة التي تعم كل أنواع التواصل مع الأرحام بكافة الوسائل المتاحة ولا أقل من الاكتفاء بالسلام عليهم لإبداء الاهتمام بهم قال صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام أخرجه البحقي في الشعر وفي مرسيل الحسن إذا تحب الناس بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم إخوة الإسلام وإن القطيعة بين الأرحام في هذا الزمان قد كثرت وساءت القلوب وضعفت الأسباب وعمت هذه القطيعة على الدنيا الحقيرة وعلى الحدود الفانية فطوبى لمن أبصر العواقب ونظر إلى نهاية الأمور وأعطى الحق من نفسه وأدى الذي عليه ورغب إلى الله في الذي له على غيره وأتى إلى الناس ما يحب أن يأتوه إليه وإن الخطيئة المشؤومة قد قد تستحق قد تستحق تستحكم وتنفخ وينفخ الشيطان في نارها فيتوارثها الأولاد عن الآباء وتقع الهلكة وتتسع دائرة الشر ويكون البغي والعدوان وتدوم هذه الخطيئة وتدوم هذه القطيعة بين ذوي الرحم حتى يفرق بينهم الموت على تلك الحال القبيحة وإن ذلك يحضر الندم وتكون الأحزان وتتواصل الحسرات وتتساعد الظفرات وإن ذلك لا ينفع الندم ولا يداوى الأسف جراحات القلوب ولا يداوي الأسف جراحات القلوب ويتركون جي ويترك ويتركون جيفة الدنيا بعدهم فلا لقاء إلا بعد النشر والبعث فيجس كل واحد أمام الله تعالى العدل فيقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم والصبر والاحتمال والمعروف والعفو خير الأمور وأفضل دواء في الصدور فعن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال يا أقبة سل من قطعك وأعط من حرمك وعارض عمن ظلمك وفي رواية واعف عمن ظلمك أخرجه الإمام أحمد الحاكم أيها الآباء أيتها الأمهات عرفوا أبناءكم وبناتكم بأرحامكم وحثوهم على صلتهم فإن ذلك يعزز التماسك الأسري ويرسخ التلاهم المجتمعي قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم اللهم يسر لنا سرة أرحامنا ابتغاء وجه الكريم وعذنا من تطيئتها والإساءة إليها يا رحمن أقول ما تسمعون وأستغفر الله Alhamdulillah rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halci dan adam daga dugun mani ya sanya dangantaka tsakanin mutane da turkuta lalle Allah ta'ala ya kasance mai iko ne akan dukan komai Allah ta'ala ya sanya alaka ta zumunci tsakanin bayinsa yayi umarni da kiyaye ta ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi basiran wa nadira yana mai bishara yana mai gargadi yana mai kira zuwa ga tafarkin Allah kuma shine Allah ya siffanta shi da cewa shine sirajun munira ma'ana fitila mai haske Allah ta'ala ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma da dukkan waɗanda suka bi hajji su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan ka yan musulmi in ne muku wasiya da ni kaina da takawa da kiyayar Allah da kiyayar dokokin Allah da bayar da hakki ga ma'abota hakki da sada zumunci ga ma'abota zumunci in an yi haka Allah ta'ala zai taka mana da dukan alkhairi zai tsare mu daga uquba daga duniya har lahira mu sani yan uwa musulmi yana daga cikin karanti na ubangiji tabaraka wata'ala da ya gare mu cewa ya yi mana bayanin komai a cikin littafin sannan ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsora mu akan hanya ne hanya da za ta kai mu zuwa ga tsira da gidan aljanna a gobe kiyama ta tsare mu daga azabar wuta ta sa mu rayu cikin aminci a duniya kafin ba mu je lahira Allah tabaraka wa ta'ala cikin Alkur'ani. ya yi bayanin hakkoki da yake kan bayi mafi girman hakki akan bayi shine hakkin Allah tabaraka wa ta'ala cewa mu bauta masa shi kadai kada mu haɗa Allah da wani kada mu shirka da Allah a cikin bauta masa Allah cikin rahamarsa bai kallafa mana ya ɗora mana abin da ya fi karfin ba amma abin da ke wajibi akan bawa game da hakkin Allah shine ya ambaci Allah a dukkan ainihin wato rayuwarsa kada ya manta da Allah yi wa Allah ɗa'a cikin dukan umarninsa kada ya saba wa Allah yi wa Allah godiya bisa ni'imomi da Allah ya yi masa kada ya butulci Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani kuma na hakkokin bayi shashin su akan shashi wanda kiyaye irin waɗannan hakkoki zai sa bayi su rayu rayuwa ingantacciya a wannan duniya rayuwa wacce take da albarka rayuwa wacce take ɗauke da rahama da jin kai rayuwa wacce za ta kore dukkan wato gaba da kiyayya tsakanin bayi rayuwa wacce za a yi ta da taimakekeniya tsakanin mutane wadda wannan yake tabbatar da haɗin kai da nasara ga al'ummar da suka kiyaye irin waɗannan hakkoki Allah ta baraka wata yi mana bayanin haƙƙin iyaye akan ainihin 'ya'yansu da haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu da hakkin dangi makusanta shashi akan shashi da ragowar hakkoki da Allah ya wajabta mana kowanne za a tsaye da bawa a gobe kiyama a tambaye shi idan ya sauke wannan haƙƙi ya bayar da waɗannan haƙoƙi kamar yadda Allah ya umarni to zai tsira zai samu rabo a wajen Allah ta'ala idan kuma yayi watsi bai kiyaye waɗannan haƙƙi ba a duniya to zai kasance bi akhbasil manazil mafi munin matsayi a gobe kiyama Allah ka tsare Allah zai tsaye da shi kuma ya masa hisabi a bisa tozartar da waɗannan haƙƙi da aka wajabta masa ya kiyaye yan uwa musulmi yana daga cikin mafi girman haƙƙi da Allah ya dora mana haƙƙi na ta da zumunci haƙƙi na zumunta tsakaninmu da yan mu da danginmu wannan haƙƙi ne wanda Allah ta'ala ya rataya a wayan dukkan bawa wajibi ne da Allah ya dora shi a kafadun mu bayin Allah danginmu makusanta da kuma waɗanda alaƙa ta auratayya ta haɗa mu suna da haƙƙi akan mu da zumunci Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa wannan haƙƙi a cikin alkur'ani gurabe da dama Allah ta'ala ce wa ati dal qurba haqqahu ka ba wa dan uwanka makusanci haƙƙinsa wal miskina haka nan miskini yana da haƙƙi akan ka ka ba shi haƙƙinsa wa ibn sabili da wanda yake kan tafarki sai Allah yake wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zumunci bayan umarni da takawa Allah yake wattaqullaha ku kiyayi Allah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da sunansa wal arhama kuma ku kiyaye zumunci inna Allah kana alaikum raqiba hakika Allah mai gani ne game da abin da ke aikatawa saboda girman sha'ani na zumunci kasancewar zumunci ginshiki ne da 'yan adam suke rayuwa a kai tun asalin asalinsu ginshiki ne wanda yake kofa ce ta alkhairi mai yawa wanda in mutane suka kiyaye rayuwarsu za ta inganta Allah sai ya shar'anta a cikin dukkan wata shari'a da ya saukar ga 'yan adam domin Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yace wa idh akhadna mithaqa bani isra'il ka tuna musu ya kai wannan manzo mai girma yayin da muka riki alkawari a wajen banu isra'ila cewa la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta kowa ba sai Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana kuma za ku kyautata wa iyaye wa dhil qurba kuma za ku kyautata ku kiyaye zumunci ga dangin kuma kusanta wal yatama sannan za ku kyautata wa marayu wal masakina da miskinai wa qulu lin husna kuma in za ku faɗi magana ga mutane ku faɗi kyakkyawar magana wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakka ku bayar da zakka wannan aya ta nuna cewa kiyaye zumunci ba iya wannan shari'a ba aka shar'anta a'a hatta shari'o'i na baya duk an shar'anta kiyaye zumunci saboda girman sha'anin zumunci aka fara shar'anta shi kafin ma da yawa daga cikin nau'i nau'i na ibada Ja'far dan Abi Talib Allah kara masa yadda lokacin da yake gaban da jashi yake masa bayani da ya kira domin yi tambaya cewa wai menene addinin da naku na musulunci annabin naku me yake kiran ku zuwa gare shi sai Ja'far Allah ya kara masa yadda yake cewa na bi tilkil hadith mu abin da wannan annabi namu ke umartar mu da shi shine mu yi gaskiya cikin zancen mu mu faɗi gaskiya wa in amana mu ba da amana mu kiyaye amana wasilatir rahim sannan mu da zumunci kaga wannan tun farkon kenan da'awa yana cikin abin da aka shar'anta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaburar akan kiyaye zumunci yayi bayanin wannan tun farkon da'awa a makka kamar yadda zuwa cikin sahih muslim kissar musuluncin amur dan abasa wanda izo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya tambaye shi game da musulunci amru dan Abasa yake ta na je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama farkon da'awa kenan a makka sai na ce ma anta kai ko wane ne kai na ana labarin ka kala ana nabi yace ai ni annabin Allah ne amru yake ta fa kultu wa ma nabi sai na ce me me ma'ana annabi me ma'ana annabi kala sai ma yake ce Allah ne ya aiko ni amru yake cewa fa bi ayi shay'in arsala to da ni Allah din ya aiko ka kala sai ma yake Allah yake da amru arsalani bi silatil arham ya aiko ni in yi umarni da sada zumunci wa kasril awtan in karya gumaka a daina bautar gunki wa an wahada Allah abota Allah shi kadai la yushraku bi shay kada hada wani da shi a cikin bauta abin mamaki cikin wannan hadisi amur bai san musulunci ba ya zo yake tambaya me aka fara gaya masa zumunci kafin ma a yi masa maganar tauhidi Don me a nuna maka cewa zumunci babban abu ne Yadda Allah ya aiko ni da in yi umarni da sada zumunci sannan a karya gumaka a daina bautar wani a Allah shi kaɗai saboda girman sha'anin zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa Madina ya shigo gari farkon shigowarsa Abdullahi dan Salam Allah ya kara masa yadda wannan malami cikin yahudawa yake bada labari yace da ma'aikin Allah ya shigo madina sai ne maza cikin taron mutane da ke zuwa muga wane ne wannan annabin tunda da yawa daga cikin mutane ba su taɓa ganin sa yace sai aka yi gayya aka nufi inda ma'aikin Allah ya shigo gari ana cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ga annabi ya zo madina yace fajitu fil nas li anzura ni ma sai cikin gayyar mutane in ga waye annabin falamma tabayyantu wajhu da na hango fuskarsa na kalle shi arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab nace wallahi wannan fuska da ba ta makareci bace fa kana awwalu shay'in sami'tu takallama bihi farkon shigowa abin nan ina faɗa mutane yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yawaita sallama tsakaninku wa aqimu ta'ama ku yawaita ciyar da abinci wasilul arhama ku sada zumunci wasallu bin laili wa nasu niyam ku yawaita sallah cikin dare mutane na bacci tadkhulu aljannata bi salam in kun yi haka za ku shiga aljanna cikin aminci farkon shigowa kafin ma ya sauka daga abin hawar ga abin da ya umarni da shi dan ka gane musulunci ya kunshi komai da komai ya kunshi aqida ya kunshi mu'amala ya kunshi ibada komai ake so ka yi a matsayinka na musulmi saboda haka ma'aikin Allah cikin farkon abinda. ya fara umarni da shi shine ne sada zumunci sada zumunci yana da falala salada mai yawa ga wanda ya kiyaye duniya da lahira kamar yadda yanke zumunci umarcinsa musibarsa tun a duniya sai ta shafi mutum kafin ya je kiyama abu da Allah ya kare yadda a gare shi ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa yana cewa man sarrafu an yubsata lahu fi rizqi wanda yake so ya yi farin ciki ya yi murna Allah iyalwata masa a cikin arzikinsa wa niyun ta'alau fi asari a yi masa albarka a rayuwarsa ya yi tsawon rai falyasi da rahimahu ya sada zumunci wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito da imam tirmidhi a lafazin imam tirmidhi yace ta'allamu min ansabikum ya ku mutane ku nemi sanin dangi da 'yan uwanku dangantakarku ma tasiluna bihi arhamakum irin wadda zai sa ku sada zumunci ya ce fa inna silata rahimi domin sada zumunci mahabbatun fil ahli zai sa a samu kauna a cikin iyali masaratun fil yana albarka a cikin dukiya yana sanya albarka a cikin dukiya mansa'atun fil asari yakan sa a samu tsawon rayuwa kamar yadda sada zumunci daga cikin alherinsa shine yana tsare mutum daga mummuna na dukkan wani sha'ani a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da fara ganin mala'ika jibril a garo Hira sai ya dawo gida a firgice wajen matar sana na khadija Allah ya kara mata yadda yace khashitu ala nafsi ina jin tsoro na gano abin da yake ban tsoro na na khadija Allah ya kara mata yadda sai ta ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kalla wallahi la yuhdika Allah abadan tace ina da dai Allah ba zai tozarta ka ba ba za ka taba tozarta ba karka samu damuwa karka ji tsoro don me ta ce in innaka latasilur rahim kai fa mai sada zumunci mai sada zumunci baya tsorarsa kai fa mai sada zumunci innaka latasilur rahim kana fa sada zumunci wa tahmilul kal kana ɗaukar nauyin mutane kana taimaka mutane wata tasibul ma'dum wanda bayi da shi kana bashi Wata kirzai zai kana karɓar baƙo kai masa hidima wa tu'inu ala nawaib alhaq duk abin da yake na gaskiya ne kana ba da gudunmawa wajen taimakawa yi abin da yake na taimako da gaskiya saboda haka Allah ta'ala ba zai bari ka cutu ba saboda waɗannan halaye naka na Khadija Allah ya kara mata yadda ta yi amfani ne da basira ta rayuwar 'yan adam wannan ba ana nufin kafin ba musulunci a saukar da shari'a ne amma na nasari ta faɗi haka don ta nuna maka cewa su 'yan adam ɗabi'atan ne kiyaye wannan tun kafin musulunci yana da me yana da wata kariya ta musamman innaka la tasilu rahim kana da zumunci Wata ta'milu kal kana ɗaukar nauyin mutane kana taimaka mutane wa tuksibu al-ma'dum wanda bashi da shi ya zo, kana taimaka ka bashi wa tuqri zayd kana taqabba ko kai masa sauka ta alkhairi Wata tu'inu ana nawa'ib al kana taimakawa akan dukkan aikin alkhairi saboda haka duk yin wannan baya tozarta kaga misali sada zumunci yana da aminci a duniya insha Allah banda alherin da zai samu a gobe kiyama sada zumunci yana sa a samu jin daɗi da yarwa a cikin zuciya yana sa a samu samaha ma'ana ɗabi'u su kyau yana sa a samu ƙauna tsakanin mutane duk wanda yake zuwa ima ziyara igai da kai yake bibiyar ka duk alherin ka yake nuna jin daɗi duk abin da ya same ka mara daɗi yana nuna damuwa ai dole ka kaunace shi dole kaunarsa shiga zuciyarka yana sa rayuwa ta yi daɗi a samu kyakkyawar rayuwa a duniya shi yasa musulmi rayuwar take da daɗi saɓanin wasu jama'a wasu addini wasu tsari za a ga su ba irin musulmi ba ne su musulmi wannan zumuncin ya sa za a su kullum tare alherin su duk ɗaya ne in damuwa ta samu kowa ina cikin damuwa Allah ya wajabta musulmi da sada zumunci da kiyaye wannan hakki din domin a samu taimakekeniya tsakanin mutane sannan an hana yanke zumunci domin yanke zumunci yana sa a samu nisa tsakanin mutane ta yadda zai zamo an samu wato wata ɗabi'a ta ƙin juna in babu zumunci to ba ruwan kowa da kowa ke wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne musulmi yana son ƴan uwansa musamman wayanda suke da alaƙa ta jini sannan da ragowar ɗan uwansu musulmi abu zarrin Allah ƙara masa yadda yake ba da labari yace ne Salili. masauyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi mun wasiya bi qitalin min alkhair da wasu halaye na alkhairi yace in kiyaye ne Allah An zura ila man huwa fauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in daina kallon wanda yake sama da ni a abin duniya a arzikin duniya in daina kallon man huwa fauki wanda yake sama da ni wa an anzura ila man huwa duni in rika kallon wanda yake bayana wa man za Allah ya mun wasiya bi hubbil masakin cewa in kaunaci miskinai wa dunuwi minhu in rika janyo su a jika san miskinai da janyo su a jika kada in rika kore su ina nesa da su ya ce ausani manzo Allah ya mun wasiya an asila rahimi in da zumunci na wa in adbarat ko da mai zumuncin ya juya mun baya ni kada in juya zumuncin baya wa ausani manzo Allah ya mun wasiya Allah akhafa fillahi law matala'i in faɗi gaskiya kada in ji tsoron kowa in dai gaskiya ne tsakanin da Allah in faɗi ta a ko ina ka duba wannan wasiya abubuwa guda hudu da manzo Allah ya ga Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu wasiya mai girma abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna li qaraba ina da ƴan uwa dangi asiluhum wa yaqta'uni ina sada zumunci su amma suna yanke min zumunci wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya ina kyautata musu amma suna muna namun mu'amala wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayhi ina hakuri ina juriya game da halayen su amma suna mun wauta fa kare sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan bawan Allah in kunta kama kulta in gaske abin da ka faɗa haka ne fa ka annama tusiffuhu mulmal kamar toka ce mai wuta kake sa musu a baka su suke ɗiban ainihin azabar kai kuma ka tsallake ka tsira ka tsira wala yazalu ma'aka min Allah alaihim zahir kuma Allah ta'ala zai ɗora ka a kansu, zai taimake ka a kansu, ma dunta ala zalika in dai ka ci gaba kai hakuri yadda ka faɗa ɗin nan ka duk ɗore to kai ne sama da su suna cikin azaba kai kuma kana cikin ɗaukaka abdullahi dan amur dan as Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin hakikanin zumunci ta da zumunci sai yace laysa alwasilu bil mukafi mai zumunci na hakika ba shi ne wanda sai an zo ike zuwa ba mai biki kenan a'a ba shi bane mai zumunci na hakika walakin alwasil mai hakikalin zumunci allazi idza qutiya rahimuhu wa talaha shine idan dan uwansa bai masa zumunci baya kiyaye zumunci shi ko ba zai yanke ba zai kiyaye wannan zumunci to wannan shine hakikalin mai sada zumunci kar ka dauka sai an yi ma za ka yi ba haka shari'a take ka yi abin da aka ce ko da shi bai yi ba ci gaba da yi ka ji abin da ma'aikin Allah ya faɗa ko wala yazalu ma'aka min Allah alaihi zahir ma dumta ala zalik kai ne sama da su in dai ka kiyaye amma kana yankewa to ka zama ne kai ma irin su duk sun fada cikin halaka Allah ya tsare yanke zumunci yana da shukumanci da musiba duniya da lahira sharri ne yanke zumunci yana sanya kunci a cikin zuciya yana sa gaba da kiyayya tsakanin mutane dan uwanka ne alheri ya same ka ba ruwan shi ko a jikinsa sharri ya same ka bai jajanta ya nuna damuwa ba ya zaka ji a ranka haka ce wannan bai damu da ni ba kuma wannan sai isa wani abu na damuwa da kiyayya tsakanin mutane yanke zumunci yana haifar da rayuwa mara daɗi a duniya ta'asa rayuwa mara ci gaba mara amfani banda abin da yake janyowa na fushin Allah gabawa ku duba turawa irin rayuwarsu rayuwa kuntatacciya saboda ba zumunci ba wan uba ba kanin uba bayan uwa ba ba kanwar uwa kai ƴaƴa ma da iyaye sun yi nisa da juna saboda haka mutum iyakan shi kadai ya sani bai da kowa haka zai lalace a wannan satin na karanta wani labari mai tada hankali mai tada hankali matuka a ɗaya daga cikin ƙasashen turawa makota ne suka kai koke ga hukuma A akan cewa gidan makociyarsu da yake akwai shuka akwai bishiyoyi cewa an daɗe ba a yi gyaran bishiyoyin ba har sun fara damun makota bishiyoyin gidan damu su kenan saboda akwai shuka bishiyoyi a gidan makota to bishiyoyin sun girma har sun fara shiga gidan makota suna cutar da su suna zuba musu da cika sun tura da tsari saboda su kai koke wajen hukuma sai aka biyo sawu gidan sai aka tadda mata ke tsohuwa a gidan ta mutu a cikin ɗaki mutuwar ba ta yanzu ba wataƙila ta fi shekara da mutuwa don ta gama riɓewa har ta ƙife ƙasusuwa ne kawai akan gari kowa ninta ba ba abin kawai da idame ta shine saboda abin nan shukar ta fara damun ba su ma san ta musu tsohuwa ce da aka shiga gidan aka haska gidan wato a barbaje komai ba a kan tsari ba ya nuna cewa ta kai ta yi rashin lafiya ne ta kai ba ta iya ma yin wani abu tana waje ɗaya ba abin da aka iya gyara ta mutu ta fi shekara a mace ba wanda ya sani saboda ai ba ta da ba ta da dangi ba ta da iya ko na ba ba ta da ƴaƴa ba ta da kowa rayuwar ta kenan amma dan Allah za ka suranta wannan a kasar musulmi zai yiwu ba zai yiwu ba abadan saboda zumunci su ba ruwan su rayuwar su iya ta idda ta tsaya kenan to amma mu musulmi an ba mu rayuwa mai inganci wadda take da zumunci da in mun kiyaye rayuwar mu za ta yi dadi. ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya ranar alkiyama zumunci zai tsaya a gaban Allah ya nemi hakki na masu yanke shi kamar yadda ya tabbata a hadisi zumunci zai tsaya a gaban Allah ya nemi sa na cewa duk wanda ya yanke zumunci sai zumunci ya kai koke da ƙara a gaban ubangiji a gobe kiyama abubakar ta Allah ya kare ja a gare shi ya rawaito hadisi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min zambin ajdara an yu'ajjila Allah li sabil uqubata fi dunya babu wani laifi babu wani zunubi da fi gaggawar a kama mai wannan laifin tun a duniya kafin tashin alkiyama min al fiye da zalunci wa qati'atur rahim da yanke zalunci waɗannan laifuka guda biyu Allah baya jinkirtawa sai an je kiyama tun a duniya mai yin su zai ga sakamako ma min zambin ajira an yu'ajjira Allahu la tabi al-uqubata fi dunya qabla al-akhirah ma ma yadkhilu fi al akhirah min al-baghi wa qati'at rahim babu wani laifi zunubi wanda Allah yake gaggauta kama mai wannan laifin tun a duniya kafin a tashi kiyama fiye da zalunci al-baghi zalunci da kuma qati'at rahim yanke zumunci duk ne wannan tun a duniya zai ga sakamako kafin ya tafi kiyama Allah ka tsare mu abi hurairah Allah kare da gare shi yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna a'mala bani adama lalle ayyukan dan adam tu'radu kullu khamisin lailatul juma'a ana bijirar da su ga ubangiji ta'ala duk ranar alhamis kenan daren juma'a fala yuqbalu amalu qati'i rahimin duk mai yanke zumunta Allah ba zai karɓi aikinsa ba mai yanke zumunta Allah ba zai karɓi aikinsa ba manzan Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam inna amala bani adama tu'radu kullu khamisin laylatil juma'a ayyukan yan adam record na ayyukan bayi za ka yi wa ubangiji fala yuqbalu amalu qati rahimi. mai yanke zumunci Allah zai ce a ajiye fayil ɗinsa a ba za a karɓa ba ayyukansa banda hadisin da yake la yadkhulu jannata qati'u rahimin bai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba wato idan ana gaya mana waɗannan zaka ga cewa lalle wannan al'amari ne babba sada zumunci ba abin wasa bane al'amash yake bada labari yake cewa kana ibn mas'ud jalisan ba'da suhu fi halqa wata rana abdullahi ibn mas'ud yana zaune a majalisi da almajirai bayan sallar asuba sai yace an shugullaha qati'a rahimin lama kama indana dan Allah duk wanda yake ya yanke zumunci dan Allah ibar wannan majalisin namu ita shi ibar wajen mu fa inna nuridu an nad'u rabbana muna so mu addu'a wa inna abwab as-sama kuma kofofin sama murtadatun duna qatran arifa take in akwai mai yanke zumunci in ma ya muka addu'a zai iya sai sabbaba mana aidi a cikin addu'a mai tashi ba mu waje abu musa al-ash'ari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salatu la yadkhulu al-janna mutum uku ba za shiga aljanna ba mudminu khamrin mai shan giya wa qati'u rahimin da mai yanke zumunci wa musaddiqun bi sihri da wanda iya da tsafi da sihri ba za shiga aljanna ba ɗan uwa sada zumunci wajibi ne ga ƴan uwa wanda suke da alaƙar jini tare da kai na ƙololuwa su ne iyaye uba da uwa so suka fi cancanta ka da zumunci gare su ‘yan uwan mahaifa ɓangaren uba da ɓangaren uwa ya yanka kamar yadda aka ce su don maka da zumunci kai ma an ce ka sadar maka da zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan yarsa na Fatima ya je ziyara kai ma ka je gidan yarka ziyara gidan ɗanka ka da zumunci gare shi kamar yadda shi ma aka ce isa don maka da zumunci yan uwanka na jini shakikai uwa ɗaya uba ɗaya uba daya uwa ɗaya dukkaninsu sun cancanci zumuncin ka kiyaye ka da su kuma idan an ce sada zumunci ma'ana ce mai faɗi ma'ana ce mai fadi in za mu taƙaita ta cikin kalmomi sai mu ce ma'anar sada zumunci shine bazulul khairi isar da dukkan alkhairi ga dan uwanka isar da dukkan alkhairi wa kafu sharri da tsare dan uwanka daga sharri wa iyadatu maridihim da sada ziyaran mara lafiya cikin yan uwanka wa muwasatu faqirihim wanda yake halin kunci babu a duniya kana da hali ke makamata wa irshadu zallihim in yana ya bar hanya yi kokari ka dawo da shi kan hanya hanya ta daidai wa ta'alimi jahilin in bai da ilimi ka sanar da shi ilimi nuna masa koya masa abin da zai amfana a rayuwa wa ithabu ghanihim wal hidayati la in kana da dan uwa mawadaci to ka rika yi masa kyauta kar ka jira shi kadai zai baka kai ma ka yi masa kyauta zumunci ne kamar da shi ma aka ce taimaka maka to kai kuma kai masa kyauta kai ba taimaka ba za ka yi a'a ka nuna godiya wajen yi masa kyauta wa mu ziyara da yawan ziyara yan uwa yana cikin zumunci wal farah bi ni'matihim in alheri ya sami su kai murna ka taya kamar wa tahni'a ah bi sururi in suna cikin wato wani al'amari na farin ciki ka taya su wal huzn li musibati in musiba ta sami su ka taya su bakin ciki wa wasatun fi sarai wa dharra ka kasance tare da su a halin yalwa da kunci duk halin dan uwanka yake ciki kowane irin hali ne ka zamo kana tare da shi ba lokacin da yake cikin yalwa da abin nan kana in kuma ya samu matsala ka kauce a'a ka kasance tare da cikin halin yalwa da kunci wa tafakkudu awali da bibiyar halin dan uwanka ya wane ya ake ciki kana bibiya ka biya ake ciki wa hibduhum fi ghaibatihim in ba ta nan ka tsare musu mutunci a inda ba ta nan kar ka bari a ci mutuncin yan uwanka wa tawqiru kabirihim manya cikin yan uwanka da dangi ka girmama su wa rahmat da gairi ƙanana cikin dangi da in wanka ka tausaya musu ka nuna musu jin kai wa sabru ala azahum kai hakuri ko da suna cutar da kai ƴan uwanka wa husn suhbatuhum wa nushu lahum da kyautata mu'amala gare su da kyautata mu'amala da ƴan uwanka kai musu alkhairi ko da su ba ta yi maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara sada zumunci da rafazin sila sila yana nufin isarwa isar da ne dukkan alkhairi a dunkule isar da dukkan alkhairi ga yan uwanka shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bullu arhamakum wa nawbi salama ku jika zumuncin ku ku inganta shi koda da yin sallama ne kamar da mu ake yanzu kamar da mu ake walau bis salam ana nufin za ka yi ɗaukan waya ka ce wane ina gajiya ya ake ci kaga walau bis salam tunda yanzu yanayin aje din watakila ya zamo yayi ala Allahu ala amma mafi karancin abin duk wata hanyar da zaka iya isar wa ɗan'uwanka zumunci kai walau bi salam ko da da sallama kaga wannan mafi karancin abin da zaka yi yan uwa musulmi yanke zumunci a wannan zamani yayi yawa idan mun kalli kawunan mu muka dora kanmu akan ma'auni duk Allah abin da aka faɗa zumunci muna kiyaye shi ne da yawa daga cikinmu da yawa daga cikinmu ba haifafin cikin gari ba ne nan misali zuwa muka yi sana'a zama wanda ne kamu muna zuwa ziyara wajen yan uwanmu muna sada masu da alkhairai Allah ya kamu birni mun yi arziki mun samu ci gaba muna tuna yan uwanmu a inda muka baro su nawa suke tuna yan uwansu musamman a zamanin da wasu suka ɗauki wata ɗabi'a wasu yan boko irin wancan ɗabi'ar misali da muka faɗa wa matan da ta mutu ta shekara a mace irin ta suka ɗauka matarsu da 'ya'yansu kawai in bracket ina 'yan uwansu za ka yi mamakin ana jingina wasu ƙauyuka a ce a kira wani babban mutum a ce ai a jingina garin su gare shi amma in ka tambayi yan garin sai su ma sunan suke ji ɗan garin su ne amma sun taɓa ganin shi yana sada zumunci ina yan uwansa wa'inda suka baro ƙauyuka da guraben yan uwansu iyaye wani ina ba muka ce ba iyakan zuwa da kafa duk wani alheri muna tana yan uwanmu to ka kyale wayanda suke daga waje suka zo a cikin garin nan a cikin garin nan cikin unguwanni za ka tadda gidaje ne na yan uwa gidan wani yana bangaren san wani wallahi Malam sai a tsawon lokaci wani bai taka gidan wani ba ya ce wani ya eh, je gida ya iyalai ya bai ma san halin da suke ciki ba a cikin gari kuma baki bane yan garin ne dangi gida da gida in ka jera unguwar za a ci gidan wani yawan uban shi kanin uban shi wane ne ba ruwan kowa da kowa in aka waye gari mutum ya abin nan ya yi sammako sai kasuwa yamma kwana 360 kasuwa sana'a aiki yan uwa ba lokaci ba lokacin ziyara ba lokacin sada zumunci a cikin gari wallahi kaga wannan illa ce babba ka duba dai yadda aka bayyana mana wa'idi nassoshin falalar zumunci din da kuma illolin rashin kiyaye shi ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara in ana baka labarin abubuwan da suke faruwa na rashin kiyaye zumunci sai hankalin ka ya tashi mutane ba ruwansu da yan uwansu mutum kawai kansa isa ne. yan uwansu sun tozarta amma ko a jikinsu ba ruwansu wannan illa ce babba wannan abu ne da ya kamata mu gyara abu ne da ya kamata mu faɗaka al'ummar musulmi mu Allah ya yi mu addinin mu ya haɗa mu waje guda tun daga zumuncin gida har kuma zuwa ga al'umma mai faɗi kada mu yi sakaci wajen sada alkhairanmu da zumunci tsakaninmu da 'yan uwanmu duk abin da yake na alheri ne mu kiyaye uku ba dan amir Allah ya kare da gare shi yace laqaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gaba da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi sai na rike hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhbirni bi fawadil al a'mal gaya mun ayyuka masu falala wanda zan yi in samu alkhairi duniya da lahira fa sai ma'aikin Allah yake da ukuba yace ya ukuba ya kai ukuba silman aka. duk wanda iyanke ma zumunci kai da zumuncin sadar da zumuncin wanda iyanke maka zumunci wa man haramaka duk wanda ya hana ka kai bashi wa arif amman zalamaka duk wanda izalunce ka ito ji kai hakuri ka yafe musu fawazin al'amal ya ce ayyuka masu falala abu uku ya ambata a ko ko abin mamaki na farko ta ce man tafa'aka ko da ya yanke ma zumunci kai sa da zumunci alheri ne sai ki ka ba wanda ya hana ka lokacin da baka da shi ko lokacin da kake bukata kai ka samu ba shi alheri ne kai kake sama da shi sannan kai hakuri ga wanda ya zalunce ka iyaye da maza da mata ya kamata mu dora ƴaƴanmu akan zumunci mu dora ƴaƴanmu akan zumunci irin yadda iyayenmu da suke lalle mun ɗaukar kai ƴaƴanmu wajen ƴan uwanmu suna ganin su suna cuɗanya da su duk inda kake da uwa ka gaya wa ƴaƴanka kar ka ɓoye duk wanda ka gani a duniya zuwa yi ba wani ɗan ƙauye duk haka ake kowa garin duniya ɗaya ce kar ka ɓoye ƴaƴanka inda ka taho ka faɗa musu asalanka kuma ka je su yi ziyara ko ba musulmi ba ne ka je ka nuna musu san inda ka hukunta bari a ce in muka musulmi ne kawai don kana ganin kai yanzu ka birni ka ci gaba a'a ai ba ci gaba bane wani in dai kana da yan uwa ka sada yan ƴaƴanka ka hada su alaka da yan uwanka alherin da Allah ya baka ka isar wa yan uwanka shine daɗin duniyar mu kiyaye zumunci mu tuna wayannan nasoshi da muka karanta qur'ani da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana wajibin kiyaye zumunci da illolin wanda yake yanke zumunci mu kiyaye yan uwa Allah ta'ala ya mana afwa Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر fi ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ma ما قدمنا ma أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المؤخر وأنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي يدارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله تعالى كبام امنتي اكثرنا يا الله كبام فكر هنك بك يا من دكان دابوا الله cikin rayuwarmu يا الله كمتن يا من كنشي دا يلوا يا الله كاي من a cikin da sanawoyinmu da kasuwanninmu يا الله كبام shugabanni masu tausayinmu يا hanya ta daidai الله ka ba su da na alkhairi الله تعالى ka ji kan magabatanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa المرسلين والحمد لله رب العالمين